an sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta lahadi da fatan an wani lafiya to abuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya sannan mu kawo muku shirin nan na muku harshen farisanci sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 18 ga watan fabrairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da takwas ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 190 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ta takwas ga watan fabrairun shekara ta 1834 a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mami ƙasa algeria suka sha kaye a karawar da suka yi tare da garin kwatar 'yancin mutanen algeria karkashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan batar da dakarun abdulkadir aljazairi sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojin ƙasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin babu abin da ya rage wa turawan faransa illa su nemi sulhuntawa da shi amma amirar abdulkadir aljazairi ya ki amincewa da hakan inda ya dage akan cewa ba zai sulhunta da turawan faransa ba har sai ya kwace dukkanin yankunan ƙasar aljeriya daga mamayar su sai dai bayan wani lokaci turan faransa sun kare yawan sojinsu sannan kuma suka amfani da munafukan sarakuna na yankin inda suka sake samun iko a kan kasa algeria masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau mako guda bayan nasarar junju halin musulunci a kasar iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci junju halin suka kafa jam'iyyar siyasa mai suna jamhuriyar islami manufofin kafa wannan jam'iyya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsarin musulunci a zaɓen raba gardama da ake shirin gudanarwa a ƙasar a lokacin samun masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a duk lokacin da ake buƙatar hakan da kuma fuskantar jam'iyyu na masu gurɓatattun aƙidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu yi wa yunkurin kafa tsarin musulunci zagon ƙasa bayan da jam'iyyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza ta bayan da margayi imam kumeni ya amince da shawarwarin yin hakan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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Adadin 'yan jarida da suka yi shahada a Gaza ya kai 130. Iran ta ci gaba da fitar da iskar gas zuwa kasar Iraki bayan hutun gajeren lokaci. zanga zangar nuna goyon bayan falasɗinawa ta ɓarke a manyan birane a kasashen turai ƙungiyar ansarullah ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwan amurka da burtaniya a tekun bahar maliya yanzu kuma ga cikakkun labaran adadin 'yan jaridar da suka yi shahada a gaza ya kai 130 kamfanin dilancin labarai na iran ya nakalto cewa kimanin 'yan jarida ɗaya talatin ne suka yi shahada a da sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai a zirin gaza inda rahotannin gidauniyar fadar 'yanci da ke birnin washington ta bayyana cewa adadin 'yan jaridar da aka kashe a cikin shekaru shida na yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1939 zuwa ta 1945 wanda shine yaƙi mafi zubar da jini a wannan zamanin amma 'yan jaridar da kashe guda 69 ne kawai wanda hakan ke nuna cewa adadin wanda aka kashe a halin yanzu a zirin gaza sun fi waɗanda aka kashe a yaƙin duniya na biyu haka zalika ya ƙara da cewa kimanin 'yan jarida 63 ne aka kashe a yaƙin shekaru 20 da aka yi tsakanin baitanam da ƙasar amurka bisa dokin ƙasa da ƙasa kai hari kai 'yan jarida da gangan ana ɗaukarsa a matsayin laifukan yaƙi domin 'yan jarida suna da haƙƙin a basu damar su gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba a wani labari da majiyar labaran falastinu ta fitar ya nuna cewa a jiya asabar kimanin 'yan jarida goma ne suka yi shahada tsakankan hare-haren da sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai kan fararen hula a yankin gaza iran ta ci gaba da fitar da iskar gas zuwa kasar iraki bayan hutun gajeren lokaci iran tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da tarin arzikin ɗan yamin fetur da iskar gas sai duk da haramtaccen takunkumin zalunci da ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata tana fitar da adadi mai yawa na man fetur da iskar gas zuwa kasashen duniya daban-daban kamar yadda jakadan kasar iran iraki muhammad kazim ali sadiki ya bayyana ya faɗi cewa tsaiko da aka samu ya samo asali ne sakamakon kwaskwarima da ake yi wa bututun iskar gas da a duk shekara sai dai bayan yin gyare-gyare ga bututun iskar gas ɗin yanzu haka an koma ci gaba da aikewa da iskar gas zuwa ƙasar iraki kamar yadda aka saba. a nasa bangaren shugaban cibiyar kasuwanci ta haɗin gwiwa tsakanin iran da iraki hamid husaini ya faɗi cewa ana sa ran adin isar gas ɗin da iran za ta aike da shi zai kai na dala biliyan goma nan da wata mai zuwa faɗa dangantaka tsakanin iran da iraki na daga cikin ajanda da hukumomin ƙasashen biyu suka fi mayar da hankali a kai saboda kamanceceniya da ake da shi ta fuskacin siyasa addini da al'adu tsakanin ƙasashen biyu zanga-zangar nuna goyon bayan falastinawa ta barke a manyan birane a kasashen turai rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne a manyan biranen kasashen turai suka cika tituna domin gudanar da zanga-zanga nuna goyon bayan su ɗari bisa ɗari ga al'ummar falasɗinu tare kuma da yin kira a kawo ƙarshen ci gaba da lugudan wuta da kisan kiyashi da isra'ila ke yi wa fararen hula a yankin gaza al'ummar kasashen birtaniya faransa netherlands sweden da dai sauransu suna daga cikin kashen turai da aka gwada gagarumar zanga-zanga inda aka rika daga kwalaye da kyallaye da aka rubuta cewa yanci ga falastinawa a dakatar da kisan kiyashi a gaza a dakatar da tafka laifukan yaƙi kan yara ƙanana a birnin stockholm ma an gudanar da zanga-zangar a gaban ofishin jakadancin isra'ila inda aka rika rera taken ba mai yarda da mamaya ba a ba falastinawa su. kwanaki 134 kenan da isra'ila ke ta yi tana ci gaba da gudan wuta kan fararen hula a yankin gaza da aka yin sanadiyar mutuwar mutane 28,858 yayin da sama da mutane 68,677 kuma suka jikata kamar da ma'aikatar lafiya ta yankin gaza ta bayyana to ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar Ansarullah ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwan Amurka da Birtaniya a tekun Bahar Maliya. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar gwamnati ta Ansarullah ta kasar Yemen ta tir da ci gaba da kai hare-hare da ƙasashen Amurka da Birtaniya ke yi a biranen kasar da kuma matsayin da wasu ƙasashen labara ke ɗauka kan batun. Wannan yana zuwa ne bayan da dakarun Amurka Birtaniya suka gadama da hare-hare kan kasar Yemen saboda farkin da dakarun kasar Yemen ɗin ke kaiwa a kan jiragen ruwa da ke da alaka da isra'ila a tekun bahar maliya domin na goyon bayansu ga al'ummar falastinu da ake zalunta daga karshe dakarun sojin ƙasar ta yaman sun sha alwashin cewa ba za su sassauta ko kaɗan ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan jiragen ruwan amurka da birtaniya da isra'ila ba wannan matakin ya jawo manyan kamfanonin jigilar man fetur ta jirgin ruwa dakatar da ayyukan su a bar hanya mafi muhimmanci a duniya wajen sufurin jiragen ruwa da kuma tilasta ma wasu canza hanyar da suke bi a da zuwa wata hanya da zai kewaye nahiyar afirka da ƙarshe za ku ji cewa tawagar kwallon kafa ta bakin teku ta ƙasar iran ta zamo zakara a gasar kwallon bakin teku ta duniya tawagar kwallon kafa ta bakin teku wato beach soka ta ƙasar iran ta yansar ɗauke kofi a gasar kwallon cin ta bakin teku ta cin kofin duniya da hukumar kwallon kafa duniya fifa ke shiryawa bana ta lallasa kasar argentina da ci shida da biyar a wasan ƙarshe wato final da suka buga haɗaɗɗen daular larabawa iran ta kafa tarihi a gasar ne bayan nasar da ta samu kan kasar argentina kwallon farko ta zura a raga dan wasanta mai suna hamid behzadpur shine ya ci sai kuma riza amiri wanda ya kara ta biyu sai dai 'yan wasan na argentina sun kara kaimi inda suka kai bara har sau biyu amma ana dakile yunkurin nasu na farke cin da aka yi musu sai daga bisani suka rama tun da fari dai dan wasan kasar iran muslim musigiyar da muhammad ali mukhtar su ne suka jagoranci nasarar da iran ta samu a wasan da suka buga tsakaninsu da spaniya a bugun da kai sai mai tsaron gida to masu murare ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala yau za mu shiga cikin darasi na 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin to kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. روستا قوی بسیار زیبا میکاو سوسی رودخانه قرمه نام سونه آن نام دارد یه د سونه برز رود قرمر رود ابیانه قویان آبیانه خانه گده شمال اریوا هستند سکی معماری نو گینی جالب می تروه در قوپا پنجره تگا دیوار بانگو چوبی نیچی، معروف سننی ببینید دوبا، گل سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد سوهو، پیرزن سوهو، لباس تپاپی محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سنسکا آنها می پوشند سو سناسکاوا سنتی نگرگاجیا زنها ماتا رنگارنگ میلونکا گلدار می فره به نظر می رسد گه علامه مردم متانی کوهستانی نه ینکنن تسونکا دور می نیسا آداب لدبه سنت ها العدو آن حفظ شده است انکیه سو زبان هرشی فارسی هرشم چی؟ صحبت می کنند سنای مگنه لحجه کرن هرشی قدیمی تددی من میخورم نی اینا چن من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه mai daɗi. Bob. Lambu. To madalla don Allah kanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa ɗin. To amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyansu ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu shirin na gaba. ga kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa Da fatan masu ware sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin sai dai a yau. Shirin namu ya gato muku Musin Chawus ne a cikin wannan waka da ya rera mana don masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar wakar ai saurare lafiya. امروز مستیم ای پدر تو به شکستیم ای پدر از قحط رستیم ای پدر امسال ارزانیستیم مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق قربان تو هم این عید قربانیستیم کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من من کیسه ها دوختم در حرس زر سوختم که گدارویی کنم چون گنج دیدم در کمین بسم الله روح البقا بسم الله شیرین لقا بسم الله شمس زها بسم الله عین الیقین کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من بی پا و سر کردی مرا بی خواب و خور کردی مرا سرمست و خنداننده اندر ای یوسف گنان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این کیست کیست جان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من کیست جان من این کیست کیست جان من کیست کیست جان من این جان من کیست کیست جان من این جان من nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar waƙar amma kafin nan amma din wani lokacin wani musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci wa biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا ای شاخ تر برقصا شام در برقصا جان پدر برقصا جان پدر برقصا از پا و سر بریدی بی پا و سر خوش کمر برقصا تاجداران در چرخ او چو باران آنجا قباچه باشد ای خوش کمر درد در دست جام باده آمد با تن پیاده گر نیستی تو ماده زان da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai kuma can da marice idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.